Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A san da ce ya kace duniya ana ta wani a ana rawa kuri na ta wani mai jirgin babu mai da Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu kun ji bayani daga bakin Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, darakta a hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, inda ta bayyana yadda mata da 'yan mata ko kuma matasa cutar ƙanjamau ta fi wa illa fiye da maza. Haka kuma ta yi bayanin ƙoƙarin da hukumar naka ko kuma suke yi na faɗakar da mutane illar ƙanjamau da kuma ƙalubalen ƙarancin magunguna da hukumar ke fuskanta da kuma yadda ƙungiyoyin ƙasashen waje su ne suka fi zage dantse wajen taimakawa fiye da ma'aikatar lafiya ko kuma gwamnatin Najeriya. To za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. Shin, yaya masu hannu da shuni za su taimaka? Ga kiran da Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad ta yi. Eh masu hannu da shuniyar Najeriya dole ne su tallafa wa gwamnati saboda gwamnati za ta iya ba. Kina kamar a yanda ake yanzu. su foundations sun na wasu kasa suke zuwa su taimaka mana kamar Bill Clinton Foundation. Eh, eh, eh. Kamar Bill Gates Foundation. Ai na mutane ne ko masu hannu da shuni ko kuwa. Suna zuwa ƙasar mu su su taimaka mana. Mu ma a cikin ƙasar akwai wanda suke da wannan. yanzu ne muka samu cewa ɗan juma foundation su ma suke bada kuɗi a yi aiki a karkara amma sauran ƙungiyoyi kamar na masu hannu da shuni din ba su taimakawa a'a to wani kira za ke musu eh to ai da mun kiran da za mu yi shi ne tallafin da za a ba mutanen nan fa ba wai magani kawai suke so ba ko da za ka ba su magani in ba abincin da za su ci wallahi maganin illa zai mutu saboda taimakawa ba wai sai an je an ce mana magani ba an amma taimakawa shine taimakawa da su wa wa'ansu sun mutu sun bar yara yaran su kuma suna da cutar to ina eh to ina wa'ansu su kuma saboda cutar ba sa aiki wa'ansu su kuma an kyame su an kore su daga cikin eh, iyalin sun kore su saboda haka muna kira ga masu hannu da shi shine inda za su zo mun haɗa mu haɗa hannu da su mu taimaka wa wa'annan mutanen saboda wa'ansu su sai shiga saboda saboda wannan matsayin da suka samu kansu eh, musamman mata masu zaman kansu su ce to tun da ni ma an bani ni ma sai na bayar mm-hmm. kin gane ai eh na gane saboda haka ba za ta gaya wa wanda zai zo neman ta tana da cutar sai kawai ta yaɗawa sai da ta tsaya To ina fatan su masu hannun da shuni ɗin suna jin wannan shirin kuma za su taimaka. To ba ka haka a wani akwai wani ƙarin bayani da zaki min game da yakin da kuke da wannan cuta? Eh to kamar yanzu dai wannan kare yaɗuwar cutar daga uwa zuwa ɗan da ke cikin cikinta yanzu mun tashi haƙan saboda bincike ya nuna cewa a duniya ma mu ne ma muke muke muke karancin wannan yakin saboda in kika duba cewa in muka bar wannan ya ci gaba wato duk ɗan da za a haife shi yanzu in ga uwar shi tana eh, tana cutar da shi ma ya kama ko subhana saboda haka yanzu wani muka je duk inda aka ce an tafi an yi taro irin na a tattauna harkar kanjamau za a ga cewa Najeriya tallafin da muke bayarwa ko faɗaka da muke yi a rage wannan ah, ah, uwa ta bawa ɗanta wannan cutan mu ne muke ƙasa. saboda haka yanzu mun tashi haika muna faɗakarwa cewa mata masu juna biyu tafi asibiti a yi musu gwaji idan aka same su da wannan cutar za a ba su tallafin da zai kare ɗan da suke ciki cikin cikinta wannan ne ma ya fi damun mu yanzu saboda mata suna haihuwar ƴaƴa ƙanana masu wannan cutar. To Allah ya sauke Eh na fahimta Allah ya sauke Allah kuma ya sa a dace. Amin dan darasa amin. Kullum yana shagalin shi yana ta canjin gabdi yana ta canjin mata wataran ga alhaji kwance na ce mashi alhaji kakaha alhaji sai ya ce ni face mushe an kawo 'yan bori da su da 'yan buga goge da su da 'yan buga korai kacacif kacacif kacacif kacacif kacacif kacacif a a'a an yanke kan kaji amma alhaji na nan kwance an ka ‘yan buri, an kawo bokaye bakal akuya an yanka ta, amma alhaji na nan kwance. An kawo malam, malam ya ja yasin, malam ya ja tabzi, an yanke, amma alhaji na nan kwance. da doktor ya auna shi ya ce alhaji ya ɗau husida da doktor ya auna shi Kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Be away. yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likitan ina fatar kana lahiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to yau za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen alhaji murtala alhaji sule jibran To. Ya ce wa me ke kawo ciwon ƙahon zuciya ne saboda wai a wajensu ya ga mutane suna fama da wannan matsala. abin da ke kawo ciwon kafan zuciya din kin san yadda abubuwa ke shiga cikin dan adam eh. to wani lokaci domin sa to wadansu abubuwa suka yi kamar suna dawa sai ga jin ga jinsa yana kamar abubuwan na kone shi kuma yana jin ciwo da sauransu amma akwai magunguna da ake ruwa hajiya to likita ka ce akwai magani idan mutum ya je aka bashi magani zai rabu da wannan matsala kwata-kwata eh in dai mutum aka bashi magani yana yana warkar da shi hajiya to ya kuma ce wai Wai maganin gargajiya yana warkar da irin wannan? To na hajiya ni ban sani ba domin ni ban wannan binciken ba hajiya. Ah, maganin gargajiya. Ya kuma ce me yasa ne wai wani lokaci idan mutum ya ci kamar barkonu sai ya ji wai kirjinsa yana masa zafi. Abin da ke kawo wannan kin san hajiya in mutum ya a gaba ci abubuwa masu kamar barkonu ko abu mai yaji haka. Eh. Za a cikin cikin adam akwai abincin ya shiga ya kamata in ya shiga bai kada ya dawo akwai wani kamar kofa ne. To abubuwa masu kamar su barkonu su kofi kamar su mineral masu kola ko coca cola dinnan to wani domin dalilin sukan bar shi wannan kofin bai rufuwa sosai sai abincin ya dawo to in ya dawo shi yake sa mutum jin zafi ko ciwo a kirjinsa. To abin da ya fi kawai ma mutum ya daina cin barkonon mana kawai ko? Eh in daina wannan yan in barkonon na mutu wannan ai sai kawai ya daina cin su kawai. To ina fatan. Kuma mutum ma zai ci abinci irin mai barkonon da kada ya ci da ya tatil ka ci kaɗan kawai. Amma har da haka wadansu ko da sun ci kaɗan ne yana yana yana ciwo haka saboda haka in dai yana maka haka ya kamata mutum ya bari kawai. To idan mutum kuma ya ki bari me me zai faru? To in dai wannan yana ta faruwa haka yana iya kin sa akwai bututun da abincin ke bi wani lokaci yakan sa wani sauran ɗan gyambo ya samu a cikinsa shi yasa sai ta ciwo kowane lokaci. To sai kuma tambayar magaji Muhammad. To. Wai ya mutum zai gane cewa yana da ciwon asma. Ciwon asma da yawanci abin da mutum zai gane shine wani lokaci za ka kaman kirji mutum ya matse yadda mutum numfashi yana numfashi sama sama sama haka ko kuma wani mutum yana wani sai wani abu ko ya ɗan motsa jiki ko ya wani tafiya mai sauri haka zaga yana shan wahala to mm. numfashin ne za a ga mutum yana numfashi sama sama za ka rinka jin za ka rinka jin ma mutum na numfashi kuma bai kamata mutum a rinka jin shi yana numfashi wato in kana kusa da mutum za ka rinka eh, ji eh za ka rinka ji to alama ce ta asma eh eh alama ne kuma za ka ga waɗansu su wasu mutane za ka yanda suke za ka kamar suna shan wahala sosai haka wurin numfashin to wannan alamar ne kuma za ka ji kirjin wanda ke da shi za a ga kirjinsa duk zai ji kamar wani abu aka sa akan sa kamar yayi mai nauyi eh kamar ya mai nauyi to iskan bai shiga sosai ne amma ne mutum wannan yawanci ya kamata ya je wani likita akwai magunguna da ake bara yanzu inda mutum na da wannan cewa akwai magunguna da ake bara kala kala kuma suna taimakawa sosai ana iya warkarwa kwata kwata ya danganta waɗansu ana iya warkarwa waɗansu kuma ba a iya warkarwa hajiya to Allah ya kawai amin amin To shi kuma Haruna Rashid ya ce wai masu maganin gargajiya suna cewa wai akwai majinan kirji. Shin likita a kimiyyance akwai majinan kirji ne? eh majina abinda majina ba tura ake kira shi na mucus akwai shi a kirji kuma akwai shi a kai a wannan akwai shi a jiya. yana jawo illa ne to maji na kirji abin da ke faru shine wani lokacin kana da shi ka musamman wannan ya fi faruwa lokacin kamar mutum na da mura to kin san in kana da shi ya cika shi ke hana sa mutum ta wani lokacin yana tari ko in kai tari sai ga wani abu ya fito to wani lokacin yana ciki akan nan gaba ilimin yake bayance mukan ba mutane magungunan da za su rage kaurin majinin ya fito da ita sai mutum ya fito da ita ko ta hanci ko ta baki to sai ya fito amma maganin da ake wa yakan narkar da ita ne a cikin kirjin dan adam sai fitar da ita to shi ma majina ne akwai wasu wanda suke da shi a kai kuma a wurin kansu haka to shi ma duk majinan ne to saboda haka likita ba ta yawan da baya yawan da yake zama matsala ko a'a wadannan ita san majinan shi ma yana da amfani a cikin dan adam a cikin huhu da sauransu ai shi ke taimakar da yanda huhu yake aiki amma in yayi yawa ne ba shi da amfani a saboda eh. kuma ba za a gane ba sai dai mutum ya je gun likitan shi kenan eh in dai kuma mutum na tari yana jin wani lokaci ga mutum ma bai iya numfashi da sauransu sosai to sai ga to yawanci shi ke kawo sa to Allah ya sauke Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. Halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai alli ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. A san da ke a cikin duniya ana ta wani sani, Ba ana rawa kuri da kake mai jirgi lafiya uwar jiki, babu mai hoji da ke. A san da ke a cikin duniya ana ta wani sani, Ba ana rawa kuri